da gode ma Allah maɗaukakin sarki ni'imomin bayan Allah waɗansu suke aikata aiki na kwarai suke gode ma Allah cikin ni'imarsa lalle da baiwa Allah maɗaukakin sarki ubangiji yake karkare zunubai manya da ƙanana a dacin Allah maɗaukakin sarki da taimako ne Allah maɗaukakin sarki yake lillanka ayyuka ina gode masa wanda tsarki ya tabbatar masa ina dada godiya ga ni'imomin da ya yi waɗanda suke jere da juna waɗanda ba su lisahuwa na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake a cikin bautarsa da kuma daukakarsa da sunayensa da sifofinsa na shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne manzonsa ne kuma shine annabin shiriya shine annabin girma ya Allah ka da tsira da aminci ga wannan bawa naka manzonka muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa da sahabbansa har ranar alkiyama ya ku bayan allah ku ji tsoron allah ku ji tsoron allah gaskiyar jin tsoron allah allah madaukakin sarki yana cewa ya kona suka yi imani ku ji tsoron allah gaskiyar jin tsoronsa kada ku yadda ku mutu face kuna musulmai ku sani lalle wannan yini naku yini ne na hajji wanda yake babba cikin hajji kuma shine idin layya kuma idin yanka lalle yau yinin ga shine yini hajji wanda yake mafi girma domin alhazai mafi yawan aikin hajjin da ya kamata su gabatar suwa a yau sun gabatar suwa za su je su yi jamrat su je kangon akaba su je babba su je na tsakiya su je na karshe sannan su yanke dabbobinsu wannan suka yi hadiya musamman suka yi tamattu'i ko wanda suka yi kirani sannan su je su yi aski sannan su sake zuwa a nan ɗakin kaba su yi dawaful ifada sannan su yi sa'ayi tsakankanin safa da marwa aikin hajjin su ya kammalu ya ku bayan Allah ku yi murna ku yi farin ciki ku gode ma Allah a cikin wannan ni'ima da Allah ya baku na gabatar da abubuwa na ban shawa musamman yin idi da yankan layya wadda za a yi yanzu insha Allah ya ku bayan Allah ku gabatar da ibada ku ta hanyar yin idi zuwa ziyara zuwa ganin 'yan uwa da kammalar da ibadodinku mahi girma shine babba ibada ita ce layya Allah maɗaukakin sarki yana cewa lalle tabbas idan ko hago da mini a cikin ni'imomin da ni yi muku ni ko zan ƙara muku Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku kabbara Allah ku girmamar da Allah cikin abin da ya shirya da ku lalle ka yi bushara ga masu kyautatawa ya ku bayan Allah ku sani wannan yini yini aikin hajji ne babba shine ranar layya da kuma ranar yanka ya ku bayan Allah ku gabatar da yankanku ta hanyar ambaton Allah kana iya yanke dabbaka ko ka sa wani ya yanke maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aikin hajji ya yanke raƙuma 66 sai ya umarci ali da abu talib shi yanke saura Wannan ya nuna ana wakilci sannan kuma ana gabatar da mutum shi yanke layyarsa da hannunsa akwai sunna na magabata da aka samu asar daga abdullahi dan umar cewa idan ya so dabban layya shi na ba iyalinsa su masu hito su yanke dabbobinsu a inda ake yanka ba laihi ne mace ta yi yanka ya tabbata a cikin sunna sai dai idan mace tana jin tsoro kuma tana iya wakilta mijinta ko wani mutum cikin shiya ya yanke mata wannan dabba Allah ya sunanta muku sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa idi ya ba da labari cikin al'ummarsa ya hurhura mana daga idin jahiliya idin layya da kuma idin sallah karama wannan iri ne na farin ciki wanda mutane za su tattaru akan da'a Allah da wa Allah biyayya sannan su ratayu akan taimako su ratayu akan tausayawa sannan su ambaci Allah ambaton Allah mai yawa sallar iri ana bada ibada sallar idi kuma ana yanka kamar yadda aka sani a yau mutum zai yanke dabbarsa wadda take cika sharuɗa kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dabbobi guda hudu dai halatta a yi layya da su daga ciki akwai mai ijiya guda wadda ije ta bayyana shine sawanin suke da ilimi idan suka zo wajen sayan dabba to za su yi kokari su bulla shi su hara kallon ijiyar nan su gani cewa lalle injiya tana da lahiya ko ba ta da lahiya abu na biyu akwai gurmanya duk dabba da ke kada kafa wadda an haka kadin ta tana dingirisa ba ta lahiya abu na uku ita ce mara lafiya duk dabba da yanzu bata ji ma ba har yanzu da sahe to ba za a yi layya da ita ba ko a yi layya da ita babu lada abu na hudu tsohuwa dabba da bata da kice kwalmatsatsaya mamma to ko an yi layya da ita ba a ba da lada ga wanda ya yi layya da ita amma duk aibin da bai bayyana ba irin wannan to babu layyi ana iya yanke dabbobi da cikinsu daga ciki akwai wato wadda take da katsaccen kunne sai dai kunnen bai yi yawa ba wanda ya katse ko mai cagangan kunne cago ba ta yi yawa ba ko mai guntaccen bundi bundin da ya kasance yana da yawa kamar dan kaɗan na ya gushe amma idan mafi yawan bundin ya yi yawa shi ya gushe to ba za a yi layya da wannan dabba ba ya ku bayan Allah ku sani Allah madaukakin sarki ya sunanta muna yin layya sannan kuma ya kasawa muna yarda mun yin layyan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yanka gabanin aje sallar idi to babu layya gare sa akwai wani sahabi da aka ce ma barra ibni malik barra wannan sahabi ne ya je ya yanke dabbarsa da sahe ya dafa nama sahabbai wasu matasa suka zo suka ci abincin sai haka kama idi suka je idi bayan an dawo idi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi tunda ya riga kowa yanka ya riga kowa layya annabi ya musu addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai layyaka ka da ci nama babu layya gare ka saboda ba a layya gabanin a zo idi ya ku bayan Allah ku sani ba a sai da watan layya ba a sai da naman layya ba a sai da kaho ba a sai da ɓargo ba a sai da jijiya ba a ɗiba kaso cikin wanda ya yanka a bashi zuciya ko a bashi wani kaso na dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sai da watan layyarsa bai da lada akan haka wannan kungiya ta mu ta jama'atu izalatul bidiya wa iqamati sunna ta yi wani shiri shiri gagarumi ta inda za a yi kokari a tabbatar da an sada an sadar da zumunci tsakankanin mai ibada da kuma wanda za a ba ibada ya kuma yin Allah shine aka sunnanta muna duk wanda ya yi layya to ya yi ƙoƙari ya kawo hatarsa a nan hidi kwata domin a gabatar da wata nan ga aikin alkhairi an buɗe reshe a nan masallaci na karamar hukuma na wamako dunnan mafi yawa nan aka sasanta duk wanda yanke sa sai ya kokari ya kawo hatarsa domin mi domin a gabatar da aikin alkhairi wannan aikin alkhairin da ake yi wannan aikin alheri da ake yi abu ne wanda yake ga hili kowa ya riga ya ganshi akwai kungiya ta yi kokari ta yi wani wato wani masallaci na juma'a a cikin abuja in ka bai san tara mox ba masallacin da ya kai shi da watun ku ne da kuke kawowa da su aka je aka gudanar da wannan aiki allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar wallahu akbar walillahi alham sannan akwai jami'a wadda aka yi haɗeja a cikin jigawa ita ma da kuɗin watun ku ne ake haɗawa a kai wannan domin a gabatar da aikin alkhairi ya ku bayan Allah yana daga cikin sunna shine fuskantar Allah madaukakin sarki a lokacin da za ka yanke dabba ka sa kafa ka yanka ka danne ka yanka da kuka wadda take da kaihi ya tabbata cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da rago guda biyu ya ce mana na Aisha halummil mudi ya kawo yuka ta kawo za ce ishi hadiya bi hajarin ɗauɗa yukan nan ga dutse ta ɗaɗa yukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke ce ya Allah ga alayhi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da zuriyarsa sannan ya sake jawo rago guda ya yanke ce ya Allah ga alayhi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma al'ummarsa don haka manzon Allah ya yi muna layya an sunanta kasa nama kashi uku na farko a ci na biyu a yi kyauta na uku a yi sadaka ku tausaya ma wannan suke ga kasa wanda yake sama shine Allah ya tausaya muku ya ku bayan Allah duk wanda ya rangwame yayi afuwa yayi yahe ga abin da aka yi masa to ladar tana ga wajen Allah Allah yana cewa lalle muminai yan uwan juna ne ku yi kokari ku yi sulhi tsakankanin yan uwanku ya ku bayan Allah ku kabbara Allah ta hanyar ambatonsa a cikin waɗannan kwanaki guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd manzon Allah sallallahu yana cewa lalle Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa duk lokacin da bawa ya taimaka ma dan uwansa to Allah yana nan cikin taimaka masa ya ku bayin Allah kada ku yi layya ku ajina ba, har sai ya fara hunhuna a aje cikin kice a aje cikin mai ba za a ci ba wani zai ajina ma sai ya wata uku ko hudu ya dauko yana ci yana alfahari wannan ba daidai bane yana daga cikin sunna game da naman layya kulu wa tazawwadu ku ci ku yi guzuri kulu wa at'imu kuma ku ci ku ciye suwa wa wa dhakiru kuna ya ajewa kuma kuna iya basuwa a kasa nama kashi uku kamar yadda gabata bayani ya gabata kada a ɗauki komi cikin naman layya a ba wanda ya yi aikin hawa sai dai an kare a yi jinga da shi a sallame shi akan aikin da Allah maɗaukakin sarki ya aza shi ya ku bayan Allah ya Allah ha karɓi wannan azumi namu Allahumma ka ya bana اللهم كتم صيامنا وقيامنا في عدد الصائمين والقائمين وإذ علينا أعيادا أواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا من عطائك من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناسيتهم لذوي القربى والتقوى اللهم انصر جنودنا المرابدين في الغابة سوكوتو كغابة غابة غومبي gwagwabati gombe wa illela wa isa wa sabon birni wa sa'iri Gabati nigeria wa raddihim salimin na zafirin allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da addinaka wal mulhidin wa dammir a'da addinaka wansur ibadaka al mu'minun al muwakkilun allahumma idza ja'a wafatuna tawaffana muslimin wa alqina bis salihin barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani bima fihi min al ayati wal dhikr al hakim taqabbal minna منا minkum والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته